Assalamu alaikum masu kallo na Fatima Umar Mustapha da Kunkusiya Reporters TV. Yau a cikin shirin namu na Kunkusiya matakin nasara muna tare da babban bako na musamman kuma dan kasuwa dan gwagwarmayar siyasa a cikin jihar Kano. Yallaɓe masu kallo da so sau sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullah na Mansur Usman ɗan kaka Gerawa Kantin Kwari mai shadda. Yalla bai amma madadin masu kallon muna maka barka da zuwa. Wa alaikum assalam. Mutullah ta'ala wa barakatu. Alhaji ga ka dan kasuwa shin me dau hankalin ka shiga siyasa? Abin da ya dau hankali na na shiga siyasa ina kishin mutanen Kano da al'ummar jihar Kano da na Najeriya gaba daya kuma shugabanmu Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso na fahimci siyasarsa siyasa ce mai kyau mai ɗorewa kuma shine muka ga cewar ya dace mu shigo wannan tafiya don a gwagwarmaya da mu ma mu ba da gudunmuwa dai gwargwado yadda za mu iya mu ga al'umma sun samu ci gaba don haka shine ya saka wannan abubuwan ya ɗauki hankalina na ce to ni ma ba zan yi ƙasa a gwiwa ba zan shigo wannan harka mu ba da gudunmuwa da kuɗinmu da ƙarfinmu da jininmu don mu taimaka al'ummar jihar kano su samu ci gaba a rayuwarsu a cikin siyasar ma ka zaɓi kwankwasiya to abin da ya sa na zaɓi kwankwasiya kwankwaso mutum ne na kwarai kuma jajirtacce ne kuma ya iya siyasa siyasar sa ingantacciya ce al'umma suna ce mana duk inda muka ga cewar tsari na kwankwasiya to mu bi shi duk kuma inda muka ɗora mutanenmu za su bi wannan tsari akan cewa tsari ne mai kyau ingantacce mun ga cewa dr rabi'u musa kwankwasa mutum ne na kware wadda ike a kaf najeriya ko jihar kano ba sa'ansa a siyasa to muka ga cewar gwara mu dr rabi'u musa kwankwaso don mu tabbatar da cewar al'umma sun samu ci gaba a jihar kano da najeriya baki daya idan aka tambaye ka a gwamnatin da kuma gwamnatin yanzu shin ta fi taimakawa ɗan kasuwa a gaskiya kwankwaso ya fi taimaka 'yan kasuwa domin lokacinsa bai je ya yi ruguzo a kasuwanni ba ya taimaka 'yan kasuwa kwarai da gaske ya taimaka da 'yan kasuwa da jari da taimako wadda yake 'yan kasuwa za su ci gaba da harkokinsu na yau da gobe har domin su ma su je su taimaka al'umma na ƙasa mu lokacin da dr rabi musa kwankwaso yake gwamnan jihar kano ba na mantawa ya shiga kasuwanmu ya tallafa wa 'yan kasuwa amma yanzu idan ka shiga kasuwa kasuwa ta zama abin tausayi duk mutane sun shiga taitayinsu su an rushe musu gurare ba wani ci gaba ba wani empowerment a harkar kasuwanci tun mutane sun samu matsaloli a harkar kasuwanci to amma a wannan mulki na dr abdullahi umar ganduje ya shiga kasuwa ya rushe 'yan tebura kananan 'yan kasuwa suna cikin wani halin halin haulayi domin ba zan manta ba akwai 'yan kasuwar da na sani wadda ike da suna da arziki sun karkasa a teburin su suna da atamfofi wadda za a zo a sasaya amma sabanin yanzu sai kaga ga dan kasuwa ya dau darduma ya kewaye garin nan sai ka ji ya ce a rana darduma bai fi guda biyu ya sayar ba kuma wani lokacin abin da za su ci a gidansu ma ya nemi su hala mu dai 'yan kasuwa muna cikin halin haƙula'i muna neman taimako na dr rabi'u musa kwankwaso a matsayinsa na tsohon gwamnan jihar kano da tsohon sanata muna neman sa da ya shigo kasuwa ya tallafa mana da abubuwan da zamu ci gaba da harkokin kasuwancinmu ne wani fata kake wa kwankwaso da kwankwasiya ni ina fatan kwankwaso da ya zama shugaban kasa kuma ina roƙon duk 'yan kwankwasiya wanda suke cikin wannan tafiya tamu ne musu fatan alkhairi a ƙarshe kuma wani sako kake da shi ga al'umma gaba daya ina gode wa jama'ar kano da najeriya baki daya cewar da suka fito kwansu da kwarkwatan su suka zaɓi abba a matsayin gwamna Allah da ikon sa mutane wasu mutane suka zo suka yi mana abin da ba shi kenan ba to mun bar wa Allah mu tara gaba lokaci yana nan zuwa idan Allah ya kai mu 2023 za mu fito kwanmu da kwarkwatanmu da mu da kannanmu da mu da iyayenmu su dangula a jam'iyyar pdp a jihar kano da najeriya baki da yawa alhamdulillah ni ma na gode to masu kallo nan muka kawo karshen wannan shiri namu mai suna kunkwasiya matakin nasara a tara na gaba domin kallon wani shiri tare da wani babban bako kuma